Assalamu alaikum mai saurare, barkan ka da zuwa wannan tasha mai albarka wato Rayuwa Top TV. A yau ne muka samu wani labari dangane da wannan gwamnan nan na jihar Maiduguri. To mai saurare idan wannan ne zuwanka tashan nan na farko da ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne kawai za ka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar mun ɗora a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Mun gode mai saurare. Gwamnan Jihar Maiduguri ya je yana faɗawa bankunan Jihar Maiduguri. ya ce in dai ba su buɗe ba tabbas za a ƙwaƙƙona bankinansu inda janar muhammadu buhari ya fito ya yi magana a kai ya ce kaf cikin gwamnonin jihohin Najeriya babu wanda ya fito ya yi magana a kai sai shi. To shi kuma ya ce, to shi kuma Baba ga Zulum gwamnan jihar Maiduguri ya ce tabbas in dai bankunan jihar Maiduguri ba su gaggauta buɗe mai nan da wasu ‘yan kwanaki ba tabbas sai ya sa an ƙona bankunan. Inda ya ce shi al'ummarsa yake ji. ya ce ana kwana da yunwa kuma har ba a ɗora girki a gidansu. Ya ce mutane da yawa suna kawo mai koke kan haka su isa ya je bankin da kansa yake gaya musu. Ya ce ya ba su nan da wasu 'yan kwanaki in dai ba su buɗe ba, tabbas sai ya sa an kona bankunan. To shi kuma janar Muhammadu Buhari da sakon ya je mai sai ya ce bai isa ba ba za a buɗe ba ya yi duk abin da ya ga dama to shi kuma to dai mai saurare ga bidiyon nan yana zuwa ma a cikin wannan tasha mai albarka sai ka gyara zama domin kallon wannan bidiyon to mai saurare ka dai a sha'afa da danna mana subscribing domin ta haka ne kawai za ka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar